الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين نعم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kiyayena mata barkanmu da asuba barkanmu da kasancewa a wannan babban masallaci na juma'a na wannan gari na kafancan central mosque kenan a ƙarƙashin ƙaramar hukumar jama'a kuma a jihar kaduna kina godiya wa allah da ya kaddara haduwar mu da ku a wannan lokaci a matsayinku na iyaye mata da masu aure da marasa aure a cikin abinda aka dora mun nauyi ne magana a kai shi ne kalubale da ke fuskantar wato iyaye mata akan harkar auratayya challenges facing women in marital life wasu kalubale da suke ce wato fuskantar a mata a rayuwarsu da aure kafin aure da kuma bayan aure ina so ku zo mu je a hankali mu tattauna don mu yi ƙoƙari mu magance matsalolin in na faɗi wasu to in ban faɗa ba wasu a tambaya tunda ku ne matan Ba sai ku rubuto sai mu ci gaba da tattaunawa kai na farko dai Allah ya yi umarni da ga dukkan wani mai iyali ya kyautata zamantakewarsa da iyalinsa dukkan wata mace da take da miji ta kyautata zamantakewarta da mijinta don ta ji daɗin rayuwa mai kyau shine husnul taba'uli wa husnul zimmati wal wafa'i min az wa zawja zamantakewar aure da rike alkawari da kulawa da tausayin juna tsakanin miji da mata mace ta yi wa miji mai kyau miji ma yi wa mata mai kyau gidajen musulmi mata ba zai samu zaman lafiya ba matukar ba a yi kokari aka gina rayuwar auren akan shari'a ba duk matar da ta ce duniyanci za ta yi a cikin harkarta na auratayya ko yace duniyanci zai akan harkarsa na auratayya za a ci shan wahala ne ba za a samu biyan bukata ba wanda Allah ya umarce mu da mazamanto masu kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a wa abokanan zaman mu na biyo kun bi aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah kuna so in ba ku labari da wanda ya fi kowanne kusanci da ni a cikin kura na tashi alkiyama suka ce eh annabi ya ce a hasinukum akhlaqa wanda suka fi ku kyakkyawan hali idan kina so ki zama kusa da annabi ki zama mai kyakkyawan hali kai ma kana so ka kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki zama mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan ɗabi'a kar zama mai mugunta mai ja mara tausayi mara jin kai mara kyautata iyalinku an tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallama menene abin da yake shigar da mutane aljanna da wurwuri Maza Allah ya ce husnul khuluq kyakkyawan hali kyakkyawan dabi'a kuma ba wanda ya fi cancanta a kyautata masa irin matarka ba wanda ya cancanta ki kyautata wa irin mijinki ya ke yi wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama khairun nasi li Shi ne mafi alheri a cikin mutane dangane da iyalinsa Ce sa idan ya shiga gidansa abinda yake fara yi shi annabi sai ya goge bakinsa ya asuwaki sai ya murmushi ya sake fuska malamai suka ce yana goge bakinsa ne don saboda kada matarsa ta ga wani abu na ƙi a tattare da shi ya kula da jikinsa haka su ma matan sun kula da nasu jikin don a kyautatawa abokin zama ibn abbas sahabi ne kun san shi yana zuwa gaban madubi miro ya zauna a gaban sai ɗauki lokaci mai tsawo yana gyara jikinsa yana kwalliya yana ado in ya gama sai zo ya zauna sai matarsa ta ce ina za ka je ne yau sai ce ba inda za na yi ado ne da kwalliya don ke ki ji ki gani ki ji daɗi yanzu don allah mazajen ku suna muku wannan alfarmar kin ga yayi wanka ɗaurin aure za shi in kin ga ya sama kwalliya wani taro zai je ko na siyasa ko na abokanai in kin ga ya gyara jikinsa yana karya hula yana ajiye gilas to kasuwa za shi ko kuma in kin ga wankan ya yi tsawo kwalliyar ta isa turaren ya kai to zance zai je hira zai je wajen wata budurwarsa ne ko wata bazawararsa fitinanniya haka zai je ce ya ke mata baki ha bini bini yana dariya amma ke kuma kullum ransa a bace haka suke ko ba ka suke ba aini daɗi na da ku akwai faɗa gaskiya ba sa yin adam ba sa yin kwalliyar sai kaɗan daga cikin su ibn abbas gaya wa mai gidanki in kin koma ce ya kamata ka yi mun wanka ka zuba manya-manyan rigunan nan na durowar ka ajiye masu manya-manyan ɗinki da aiki ka zauna mu hira kawai a gida wata cewa ta yi kullum ya dawo tsakanina da shi gajeren wando kurin haka zai sa gajeren wando ya tabi rubutu a gidan nan baya mun kwalliya baya mun ado ban san hularsa mai kyau ba ban san rigarsa mai kyau ba ban san kala ba wata mata ta ce wallahi malam mai gidana idan ya dawo in ya cire rigarsa ya rashe ta a falo wato ba a iya zama a falon saboda tsabar warin gumi da shigen dauka da annakiya baya kula wata ta ce wata rana mai gidana ya cire safarsa ta takalmi da ya ajiye na ɗauka jafa ce ta mutu a ɗakin nan ashe safarsa ce ta ƙafarsa tsabar da ti da wani kuma dole a ɗakinta a falanta zai ajiye wallahi wannan zalunci ne cutar da iyali ne wannan ba daidai ba ne kuskure ne ibn abbas ya koya wa musulmi ya ake kulawa da iyali wajen tsafta da gyara jiki wannan na yi shi a matsayin shimfiɗa shari'a ta ce mu kyautata wa iyalinmu namiji ya kyautata wa mata mata ta kyautata wa miji menene kalubalen da ke fuskantar mata a yau bari mu fara da 'yan mata babban kalubalen da ke fuskantar mata a rayuwar ta aure na farko shine waye zai aure ni kowace daga cikinku budurwa wacce bata shiga gidan mijinta bata tambaya waye zai aure ni waye zai aure ki wanda kike so watakila ba shi bane wanda yake san ki watakila iyayenki su hana shi mai sana'a watakila ba shi bane mara sana'a watakila shi ne zai zai makale miki ya riƙe miki wuta ya aure ki ya kai ki gida ba ci ba sha mai mulki mai sarauta mai kaza na ana ganin romo-romo sai an shiga gidan kuma a ji rayuwar ba ta da daɗi yau 'yan mata da yawa tashin hankalin suwa zai aure su shi yasa wasu ma za ga sun shekaru ma ba ma manemi wata ta ce yau na kusan rufe arba'in malam ba kowa ba mai zuwa wannan kalubale ne babba iyaye mata yau bi suke yi suna ta cewa ina za a sama wa 'ya'yansu mazan da za su aure su ba wai ba mazan ba ne akwai su amma waye zai aure ta na banza suna nan da yawa na farinin sun yi tsada sun yi kaɗan yau maza wahala suke yi ka duk wacce ta samu ɗan saurayinta mai ɗan dama-dama ko ɗan bazawarinta mai ɗan dama-dama ta rike shi hannu biyu sai kuma ce miki wallahi shawara ba nake baki in ba haka ba za ki sha zama kuma ita matsalar yarinya budurwa tana da wani shekarun da take ganiyarta na budurci in ta wuce waɗannan shekarun to baya take yi da'am lokacin tana matashiyarta komai na ta masha Allah wanda ya ganta zai sha'awa son kowakin wanda ya rasa amma in shekarun suka yi shekaru ta daɗe ta daɗe ta daɗe Da sai kika ta fara motsewa ko da tana cin kaji a gidan ta rinka shakewa tana motsewa sai ga tana yin wani dabbar dabbar a fuskanta wani kuraje kuraje sai ta fara wani doro sai kika ta fara kamar wani ciwo ne kamata lafiyar ta kalau lokacin budurcin ne ya fara wucewa kuma ba yaure ba to daga nan kuma masu neman ta sai su fara yin baya baya sai ta fara shiga layin gina mai mata biyu ya neme ta kara ta yi ta uku ko mai mata ɗaya neme ta ta je ta hatu da wata fitinanniyar mata ta ta gana mata azaba ko mai mata uku ya neme ta a cike da ita ko kuma shiga abokin babanta ya zo yana tsallama ya za ta yi shekarunta ya riga ya wuce ba ta yi aure ba musamman in ya haɗa da ba ta da ilimi ko babu gata babu tarbiyya amma in mai ilimi ce mai dan dama dama mai baiko Ka wannan za a ga ana rububi a kanta haka wannan kalubale ne na tantance ɗan takara na kalubale ne ga iyaye mata tantancewa zai zaɓe ne wa zai aure kuma kalubale na biyu shine mata suna da matsalar samun wanda za su neme su ɗin amma kuma ba na kirki ba wata za ta ce miki tana da samari masu zuwa sun fi mutum bakwai amma dukansu kokari suke yi su nemi mutuncinta wannan mata suna gaya mana suna mana fatawa da yawa Ga shi zai zo ya yi wanka ya kwalliya ya yi ado ya yi kaza ya nuna masoyi ne amma kokari yake yi yaya zai samu ya lalata mata budurcinta tana yana binta tana ja baya yana matsatta tana ja baya so yake yayi wuf wata rana ta amince ya shiga da ita wani guri ya yi lalata da ita ya kwanta da ita wallahi jiyariyar budurwa da ta yadda ta bari wani saurayi ya taba jikinta ma tabawa kawai ya taba hannunki ko ya shafa ki ko ya miki wani abu ya gama da ke ballantana ya je ya rufe ɗaki ya sake labule da ke ya yi takara ko jiya innan wata mata ta min fatawa tana cewa ga hoton mijinta ya je gurin wata yarinya budurwa yana ta hogin ɗinta yana ta kisin ɗinta yana ta kaza hogin kalma ce ta turanci runguma kis kalma ne na turanci sumbanta yanzu ƴaƴa musulmi ƴan mata saboda bakwa tsoron Allah wasu daga cikin ku saboda ba fa tunanin ƴaƴanku da za ku haifa ki bari wani saurayi wai wani namiji wai yana neman ki da aure kullun idan ya zo sai ya ta rungume ki kullun idan ya zo sai ya ci sambanta ki bai ba da sadaki ba bai aure ki ba a cikin gidan ubanki ya ce ki tarbiyyar da uwarki ta miki da ubanki kin zama yar banza haka wannan babban kalubale ne kuma da yawan su da suke zuwa sai su gama biyan bukatar namiji ya ɗebo zafinsa kawai sai ya tafi wata gidan budurwarsa ya je ya yi ta abubuwa da ita shi bai aure ta ba ya biya bukatarsa kan ke tafiyarsa ya je ya hana ki bacci wataƙila yana da irin ki guda uku hudu biyar shida bakwai daina wulaƙanta kan kuya-kuyan mata ku daina tozartar da kan kuya-kuyan mata wannan ƙalubalen ya kamata ku yaƙe duk wanda zai zo nema na aure nesa nesa muna magana da yaro zai taɓa ki sha sai ka aure ni sai ka ba da sadaki ni ina da tarbiyya a gidan iyayena kuma ban san haka halin ka yake ba ya sani cewa ba ki taɓuwa amma kawai wai saurayi ya je gama galantoyinsa da yawon sa kawai sai zai sallama da dan mashin ɗinsa ko bar gidanku ko kana ko da yar motar sa shike ne zai shiga sauran gidanku ya ci miki abin da miji yake wa mata ko bai yi yake ba saboda baki da zuciya al'ainu tazni wa zinaha an-nazaru ido yana zina zinansa hallo wal yadu tazni wa zinaha al-batsh hannu yana yin zina zinan hannu shine taba duk wanda ya taba matar da ba ta ba ba su da zina ne wa rijilu hajni wa zinaha al ma tana zina zina ta taka ta je inda za a yi barna wal farji yusaddiqu zalika aw yukadibuhu farji kuma shi ke gaskata haka ko ya karyata sai zai bata miki lokaci ya yaudare ki kuma da ƙarshe ba aure ki zai yi ba wata ta kawo kukan maneminta ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza na ce na ce kira da shi mana shi kaɗai ne ɗan goyo maza ga sunan da yawa Allah zai kawo miki ce dai abin da nake son ki da shi ki kame kanki mai hijabi mai suturta jikinki mai zuwa makaranta mai kwabta mai ilimi mai taimakon iyayenka za ki ga maza za su suna sallama da ki Allah zai kawo miki ta ce malam ina da matsala na ce mai matsala ta ce wallahi malam akwai tsiraici na a wajensa na ce ban gane ba ta ce wallahi malam ya taɓa sani ni na yi tsirara na yi masa bidiyo wai ni soyayya na tura masa yana nan a wayarsa duk lokacin da ya ga dama buɗewa yake yana gani ina jin tsoron in na rabu da shi yanzu kai ya je ya sa a social media yanzu 'yan mata ku ya kai ku yi wannan abun ashe kuna iya kwaɗa jikinku ku yi tsiraici ku tura wa saurayi ashe kina da gajeren tunani ashe hankalinki ƙarami ne ashe ba kya tunanin gobe ba ki san wannan saurayin da yake neman ki watakila zai iya canza ra'ayi a kanki ba kai ko auren ki ne ba ki san zai iya sake ki ba hauka ne kama ki za ki je ki kwaɗa kayan ki ki ɗauko hoto ki tura saurayi wani kuma ce mata ya yi ta cire kayanta ta cire breziyanta ta yi masa bidiyo ta tura masa kuma wallahi sai da sai Allah ya sa lokacin da 'ya'yan mata musulmi ba ku kare mutuncin kanku ba ku shirya ɗaukan wulakanci a rayuwarku zai gama yi miki wannan ɗin kuma ya gudu kuma zai aure ki ba kin cuci uban 'ya'yanki da zai zo ya aure ki dan wani saura za a kai masa zai je ɗebe ki ne bai ma sani ba mallantana wanda kuma ake zina da ita da ta kai ni dai da nake muku karatu a nan duka wannan yana cikin ƙalubale zinace-zinacen yara 'yan mata kafin su shiga gidan miji zinace-zinacen zawarawa mace ce ta zina kafin ta je ta aure wannan abin ta ba musan da shi ba amma yanzu ya zama ruwan dare ba zan iya irga ba zan iya irga wallahi adadin mutanen da suka kira ni cewa malam na aure matata ga shi nan watan biyar kwata kwata ko wata hudu ciki ya zama kato ana neman za a je a a je a ba da EDD neman suke tayo wani ko matar fa shekar wata biyar sai ya ji tana masa shi tana hmm, yace daga ina haihuwa za ki ce wallahi haihuwa ce wallahi ba a gidan nan ba ni ba ɗana ba ne wala ta ƙarfi zina wala ta ƙarfi zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا الله يقول ولا تقربوا الزنا كجي كركو كسنشي تقربوا كسنجا أو يبقى في زنا بقى kusanta kawai ki kusanci yin zina menene kusantar zina Dunguman saurayi ko ya kama hannunki ko ya rike hannunki ko ya sa miki abinci a baki ko ku zauna a wuri guda ana zance ko maganganu na tada sha'awa ba kawai wani sexy chat wal iyazu billah sex chat a uzu billah a ta chatin da saurayi na na maganar jima'i ya miki wayo ya mai da ke baki da daraja ya mai da ke baki da tarbiya za ki gama yi ya yi da kuma ya kara gaba da zai aure ki ba da ya ga wata mai dan haske sama da ke mai fuska mai kyau sama da ke gargata sama da ke zubar da ke zai ya tafi karki yadda mutumin kirki shine naki na banza ya kara gaba Allah ya ce kai ku kusanci zina lalle zina ta kasance alfasha ne wasa'a sabila kuma munin hanyar zina ya munana munar hanya ce zina dama malamai sun yi bayanin matakan zina haduwa yarinya ta haɗu da saurayi suka kawai da suke magana ba maza kina ina sanar ku lafiya coya kake kwana biyu ina ruwanki da shi kina wani mamma tsabaki kamar bakin belbera shi yarinyar da ke da tana yawan yi wa maza magana haka kawai tana da da yankuwa me ya wanke da ke da ke kamata a biki ana neman ki amma ke ce kike jin suna daga mai da yankuwa ko ki ta karɓar lambobin wayan samari da Allah ko zan samu lambaka Kin wulaƙantar da kanki ke ya kamata a nemi lambaki ba wai ba wai ba wai kina bin samari kina karɓar lambar su ba wata ta buga mun waya wallahi malam zan mutu nace in kin mutu za mu je mu binne ki mu miki sallar jana'iza mu tura kasa mu dawo mu ci gaba da harkokin mu me yake miki wallahi malam wani ne ina son sa ina son sa yana wulakanta ni nace ke kika saya da kudin ki mayya jarababbiya har za ki ce za ki mutu san wani koshin wahala tana ma san bai ma san tana san sabo wallahi ta aika takarda ya ki karantawa ta yi testing ya ki kulawa ta yi miskol guda ashirin ya ki dagawa ta kira ya danne ta kira ya danne ta yi test ya yi bulokin ta canja cingam makale masa duk wannan yana daga cikin kalubalen da ke fuskantar wasu mata suna rayuwa cikin fi jahannama damuwa ba yi da kuma in kika bari kika lalata kanki kika lalata budurcinki to haka za ki kare mutumin banza ne zai zai aure ki tun da mazinaci ya ce to sai ki ga Allah ya jarabe ki wani miji ya zai aure ki shi ma mazinaci ne yana zaune da ke a gidanki yana zuwa yana neman mata الخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Allah ya ce dama duk inda samu ƙazantattun mata mazinata fasikai to mazan banza ne su fi dacewa da su masu tsarki tsarkaka nis clean mata to insha Allah ya yana haɗa su da me da mutane kirki matan kwarai da mazan kwarai Allah yana ba su kariya su yi rayuwa mai inganci mai daɗi rayuwar bin Allah rayuwar ta'a rayuwar tsarki kuma Allah tabaraka wata'ala zai gafarta musu kuma zai yafe musu ka iyayena na mata a shimfidar da nake kalubalen da nake fuskantar ku nawa zai aure ni to tsayawa za ki kiro ba waye ya kamata ki aura annabar rahama sallallahu alaihi wasallam yana faɗa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'arsa ku aura masa yarku illa taf'alu kun yarda da addininsa ko ya zo yana da addini ko ya zo yana da hali mai kyau ko ka aura masa yarku kai ma ka samu mai addini mai hali mai kyau ko to ka aure ta in ba ku yi haka ba kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina a bayan kasa da fasadi mai girman da wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina da ya budurwa wa zan aurarwa annabi yake da shi zawisha ila taqi ka auren da yarka ga mai tsoron Allah ga kuna yan mata birkin a gabana ina gani da yawa don Allah wannan shine sikelin ku mai tsoron Allah mai hali mai kyau mai addini shi kuke nema ko mai mm. ha ko ba gani ba eh mai kuyar kuyar tas tas tas tas mai irga naira mai karafuna aljihu abin da ya dame ku yau wanda kuke nema ya'yan mata a yau jarabar da ta same ku a yau ba ku fiye kula da masu addini ba ba ku fiye kula da masu tsoron allah ba ba ku fiye kula da masu hali mai kyau ba me ya kawo kawai wanda yake da 'yan kudade mai riga mai kyau ɗan gayi mai karya hula ko da mai da kokobo aljihu mai iya zance mai soyayyar karya wallahi ina son ki ina ki, kamar in jefa ki a rijiya <laughs> wani wajen soyayya ta jefa ki a rijiya wata kuma ta ce wallahi ina son ka ina ka kamar ita kwaikwaya ta sa ka a cikin kwalba Kirin. irin wallahi mana akwai damuwa fa yaranmu 'yan mata yaudararsu da ake yi a kan soyayya ta ƙarya saurayi ya zauna ya je ya shiga wasu wurare da zai ta ɗebo kalmomi na soyayya ba fa kwakwalwarsa bane kwakowa yake wataƙila ma wata ce ta turo masa yake kwafi an ta, sai ko baya kwago ya gyara kawai turo miki kina ta ya hana ki bacci ita kawai abin da yake ɗaukar hankalinta yana turo mata kalmomi na soyayya kalmomin soyayya ita ma ya sa ta bincike ya za a yi ta rubutu a ta aikawa Wataƙila kuma mai neman maza ne Wataƙila kuma mai neman mata ne ku daina yaudarar kanku da kalmomin soyayya da samari suke aika muku a zo za a yi aure bai da komai sai ki ce wa iyayenki wallahi ke in ba shi ba wallahi za ki shiga daji ga wani daji a bayan mu nan kun gan shi ko daga nan har birnin gwari ina jin wata kila to ku danna ku ta tafiya duk wacce ta ce sai shi sai ta je ta shiga ki je ki ado akwai baki da mu masu zama a cikin daji ba gaisa kar wata ta sake cewa wai a wannan zamanin ni wallahi in ba shi ba sai rijiya eh, rijiya a kan namijin wannan zamanin za ki ki ga rijiya ai cewa za ki ni wallahi in ba shi ba sai dai kwata ai ban nake dan fata a kwata kya ta shi ke wanke kafa ki ai ya kuma ki ai ai an daina faɗa wallahi an daina cewa in ba shi ba sai rijiya za ki je ki ce in ba shi ba sai rijiya za ki shiga rijiya in ba shi ba zan shiga duniya ki shiga duniya ɗan duniyan ma sun gama yawon sun dawo a tafiya za ki ba duk inda za ki da gatan ki gidan ubanki gidan tsohuwarki wallahi a mijin wannan zamanin za ki ce za ki shiga duniya ki shiga saurayin da in kika gudu don shi ne ce ba ki abinci da uku ba a rana wallahi bai isa ya sati yana baki abincin safe na rana na dare ba ki isa ba ki zo ki saba wa iyayenki ki saba wa dangin, ki saba yan uwan kin makale wani alhali bai cancanta ya aure ki ba iyayena mata ku ji tsoron Allah ku gyara da kamar manzon Allah ya ba mu zabi addinu wal khuluqu wat taqwa addini tabi'a da tsoron Allah in miji ya zo yana da wannan a aure shi in yarinya aka ga tana da wannan a aure ta magana abun duniya na dole ne namijin da zai aure ki ya zama yana da rufin asirin da zai iya rike ki shari'a ma bata ce a je a aure talaka bushashe wanda bai da komai ba komai tsoron Allah san in zo inda bai da sana'a bai da aikin da zai yi a ce mai kaje ka nemi sana'a saboda hadisin da wata mata ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi a saurara mutum biyu sun zo ne mana da mu'awiya da abu jaham wa kake bani shawara an aura ashe matan da suna neman shawara a ne ke ma in wani ya zo neman ki ki nemi shawarar babanki ki nemi shawarar yayanki ki nemi shawarar malamin ki ki nemi shawarar wani dan uwanki da yake yana tausayin ki ga wani ga wani wa kake gani ya kamata in zaba amma siyar ku a waya kuke gama zaben ku a chat din WhatsApp an gama zaben miji saboda akwai wani noti da ya kwance akan ki manzo Allah ya ce da ita karki aure ko ɗaya a cikin su ko yace na farko dai shi Abu Jahl fa innahu la yad'u asahu an Ba baya sauke sandansa daga kafadarsa kinaya ne akan cewa shi mutum ne darrabul nisa yana yawan dukan mata Abu Jahl dubu kashi in kika aure shi ke ma ina baki shawara duk saurayin da kika ga yana da yawan fushi bamibini ya bata rai kin kira shi ya ki dauka kun zo hira ya zo kaza wata yarinya ta ce an zo hira suna zance ransa ya bace wai ya kai ku zai buge ta daga zuwa hirar neman aure mai laifi za ka da ke mutu wannan in ya aure ki ya zai da ke aure ki zai wallahi ta bi duka ki tsallake shi ki ce ka je ka nemi wanda za ka iya ni ni kashi na ba zai iya daukan dukan ka ba wallahi annabi ya hana a auri miji mai dukan mata abu jahan fa innahu la yadhu asahu an ajibi annabi ya iya ba da shawara a auri miji mai bugu daga duk saurayi mai yawan fushi bini-bini sai ga zai kai hannu ki nesa da shi wata ta buga mai ta ce ka zo ka gaisa da iyayena ka zo kai kaza kawai sai buga mata waya yi iska kawai an ce miki ba da abin wallahi ba zan je ba ashe ba ki da mutunci wai wannan wai saurayi ne ba bai aure ki bai na ce miki yar iska da yake banza ce ke kuma kin ci gaba da alaka da shi muawiya fa za Allah yake da ita fa amma muawiya fasu'alu kullu ma lana amma muawiya talaka ne ba shi da komai miskinun za matura ba zai iya ɗaukar nauyin ke ba zai iya kulawa da ke ba ki duba yau annabi ya ce wane saboda talaka ne ba shi da abinda zai iya rike mace annabi ya hana a yi auren wata ta zo wani yana nemanta zai aure ta ta kawo wa iyaye suka je suka yi bincike sai suka tabbatar cewa yaron nan ba shi da sana'a ba shi da aiki ki ji in ke ma ki haka ne da ke nake wallahi ba shi da sana'a ba shi da aikin Kiyayenta suka kira ta suka ce wance mun yadda yaron da yake neman ki mutumin kirki ne kuma akwai soyayya a tsakaninku amma fa ki sani ba soyayya za ku rinka dafawa kuna ci ba ba soyayya ce suturar ba ba soyayya ce gidan zaman ku ba duk soyayyar da kuke yi in kika aure shi babu abincin karyawa kika yi haƙuri kika yi soyayya rana ta yi kika zo a gigice ba abincin rana kika yi soyayya kika yi haƙuri in magariba ya shigo miki gida babu abinci za ki jikin fara gajiya ba za ki iya jurewa ba don yunwa ba ta san soyayya ba don haka muna baki shawara ki yi haƙuri ki auri saurayi mai aikin yi ki auri mai sana'a komun ƙarancin sana'a ba a rena sana'a idan yana da sana'a yana aikin yi to ya zai aure ki Allah zai yi riko da hannunsa ya taimake shi in ya fice ya nemo muku abin da za ku ci amma yana zaune mai da komai har yanzu kuwarsa take ba shi kudin katin waya bai da komai har yanzu in abinci zai ci sai ya je gida an zuba masa kuma ya je saboda ya balaga kin balaga kin riƙa ya riƙa za a zo a hana aure auren sha'awa ba taro ba sisi ki haƙura kawai yarinya sai ta fashe da kuka ita za a raba ta da masoyinta kaza kaza kaza sai ta kira a waya ina tambaya na ce iyayenki sun fi ki gaskiya ko dai saurayi ki haƙura ya nemo aiki a ɗaura muku aure ko kuma ya haƙura da ke ki nemi wani mai sana'a ni ba na ba da fatawa yarinya don soyayya ta ya rufe ta je ta auri wanda ba shi da aikin yi auren baya daɗewa yunwa ba ta san soyayya ba dole ya kama gidan zama dole ya kai ki asibiti dole ya ba da kuɗin kitso dole ya ba da kuɗin kunshi dole ya ba da kuɗin man shafawa abincin rana abincin dare abincin safe zirga-zirga larura asibiti ciwon ciki ciwon kai laulayi tofe-tofen yawo wallahi duka wannan ana magance su ne idan da abin hannu rike mace fa wallahi ba abu ne na wasa ba ba kowane namiji ne yake iya rike mace ba dan duk wanda ya je yayo aure to ya shirya neman abin da zai rike wannan mata da ya haura manzo Allah ce ku ciyar da su ku shayar da su ku zaunar da su a wuri da ci da sha da wurin zama baya samuwa sai da kuɗi ya ce askinu kunna min haythu sakantum askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum ولا تضار فَاتَّقُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فستخضع له أخرى حتى أولا زمان قرآن الشيوائي تزونا دماتاً وإنك كزونا الله يجي تسامى وما ولا زمان إيه إنا ماتا يو أنا إيه سامو ولا زمان ما ana iya samun gida ba kudi ana iya samun gidan haya ba kuɗi dole ne namiji idan zai aure sai ya yi fafutukar wurin zama haka kuma ciyarwa wa an fi alaihinna ku ciyar da su kuma Allah da hikimarsa sai ya zo ya kawo wani abu ya ce wa hulatu ahmali wato ma'abuta ciki matar da take ciki ku ciyar da ita ashe qur'ani ya lura ana yin aure sai a samu ciki yarinya da ɗaya aure wata uku hudu biyar sai dai ganta libi-libi da kayan a gabanta ciki dole mijinci ciyar da ita ya ciyar da wannan cikin idan bai yi ya za a yi ciyar da wannan cikin Allah ce a ci ciyar da masu ciki hatta ya ba ana hamla hunna kuma in an zo shayarwa a taimaka musu a ba shi wani abu su matan nan a ciyar da su a ba shi kuɗi su sayi madara su haɗa shayi mai tsauri mace ta haihu ki rinka shan shayi ki tufir ki daina shan shayi sada hakkinki ne ga wahala haihuwa ga jego ga ba abinci wata ta ce shayi shayi ce a ah, kunun kanwa na ki da alhaji yanzu an daina yayin kunun kanwa in ma ana yi ana yi ne don magani a sai mata madara da man fita ko ba ka bane da irin madaran nan yan nijar ne kyau kauri da zaki ki ci barkan nan ki zuba kofin ki na shayi ki ga shayi na yana layo layo yalo yalo ki zuba shi taki cikin nija gasa to sai ki ga nonon ki ya zo da yawa kina ba wa yaro ki ga yaron ki bulbul amma ba abincin kirki ba abin sha ba kaza qur'ani ne yace a basu sai sun haihu idan sun shar muku da yaya ku ba su fa ina za'ana lakum fatuhunna ujurahunna sai yanzu duk wanda baya da hanyar da zai samu taro da kwabo ya za a yi irin ita mata na ce ke ki dai ki bi shawara iyaye in kika aure shi babu ci ba sha da kanki za ki gudu na ɗaura wani aure wata rana uban yarinya ya zo ya same ni ya ce malam auren da ka ɗaura na kashe shi murus na ce layi ya ce wa za na kashe shi ne faru ya ce malam ba ciyarwa ya ce zan ɗauki ɗa ne in ba ka ɗa kuma in ciyar da ɗa in ciyar da kai kullum sai ce mata ki je gidan baban ki karɓo mana abinci ah? kullum sai tura ta ta gaji da zuwa da ya zo iya sayo mata taliya ɗaya umar yake gaya mu taliya ɗaya mai da taliya ɗaya sai ce mazo ɗan lissafi sai an yi lissafi ha lissafin mai ashe shi gogon naki shi irga taliyar ake yi sai an irga ta sai a ware wannan kwaya talatin ta karyawa ce kwaya ashirin da biyar ta ganin ce kwaya na ce alaji mai kake ta ce wallahi tallahi idan ya zo zai ba ta taliya sai an irga taliyar Wataƙila kuma da soyayya aka yi auren yi yanzu ya riga ya same ki ya mallake shi ya ce malam wata rana sai ga yarinya ta ta zo min ziyara gida mun zo tana gaishe ni sai na ga yarinya sai na ga hamara tana yi min dariya haka ya ga ya ce nan kirjinta sai na ga ƙasusuwa ya ce indo jinya kika taso daga asibiti ta ce ba wala ya me ya samu ta ce yawwa ya ce to zaune a gida sai da ya mata koto ta shi ba ta gaggarta? ya ce ni na kashe aura na ce an gaishe ka a aile bai kamata ya bari sai an kai ta kabari a dawo masa da gawawa ba aure ne akan ji a aure wanda bayi da shi bayi da ikon iya rike kiyani aure ya zo ya lalace wani kuma sai ya aure shi ya tara miki 'ya'ya duk shekara haihuwa ba fashi kamar akuya akuya ma sauki take haihuwa ko akai akai akai ko solo wani na dukan wani wani na du yaman zai iya daukar nauyin su je makaranta ba da zai iya kai su asibiti ba gidan hayan da kuke zama daki ɗaya ne kama da ke da 'ya'yan da kuke kwanciya ana jima'i da ke 'ya'yan suna kallo yaro ya tashi kina kwance da ubansa ya tashi yana duhun kafan ki yana cewa mama zan je fitari wannan abun kunya wani irin talauci ne wannan wata ta ce wa mijinta ni kam gaskiya wannan abun kunyan ba za a yi da ni ba kan ne ba sunna ba ne ba kaza ta ce sunnan annabin sai aka ce a rashin kunya a cikin da me ya faru ta ce malam da ke mutumin nan zai zo min da daddare yara muna kallon da sa shimfiɗa mu zo mu kwanta yaro ya tashi ya zo yana yana kwankwasa mun yana taba ni yana cewa zai je fitari ni kan ba zan iya ba wallahi duk wanda suke wannan abu kuna koya ƴaƴan ku rashin tarbiyya wani yaro ku tayi wajen abokanansa suna wasa wasa suke na gani gani wasa suke na mota motar yara kici wallahi jiya jiya na gama bana da mamana suna ta kokawa a kan gado ya fara ganewa yanzu ke sai ki bari wannan abin kunya ya faru a gidanki saboda babu da ne an yi magana ya ce shi bai da hali iya wannan ɗakin na haya shi kaɗai zai iya kamawa ya za a yi na ce to sai ku ɗan saka labulai ku raba ɗakin gida biyu ya samu wani ƙaton bargo mai nauyi haka sai ya raba ɗakin gida biyu tun da jarababbu ne ku la ilaha illallah Allah ka raba mu da rashi Allah ka raba mu da talauci Allah ka ba mu yadda zamu in ba haka ba bayan ka sallaman yaran ku a basu a waje in an gama biyan bukatar sai su shigo gida ko in sun tafi makaranta ko na amma gaskiya wannan ya saba wa tarbiyya ya saba wa addini Allah ya gyara halin kun ji kalubale na ɗaya. abu na biyu ana samun mace mai taurin kai mutum ya kuskure ya yi aure ya auri mace wadda ba ta sarrafuwa shi ma wannan kalubale ne amma maza su suke fama da wannan yanzu kuma kuzan da ka taurin kai mace na shiga in yi fitari matar bari ba zan bari ba gena sai banza da shi yana fada tana kallonsa tana dariya yana magana tana mayarwa wannan ba matar kirki ba ce akwai dalilai da yawa da suke faruwa mace ta zama tana da irin wannan akwai taklidul um koyi da uwa mace sai ta zama uwarta ma mai taurin kai ne shi yasa ita ma ta zama mai taurin kai uwarta take gada shi yasa aka ce duk wanda zai yi aure ya binciki yayi halin uwar budurwarsa mahaifiyar budurwarsa yaya ɗabi'arta tana jin ubansa tana bin uban matanka? tana bin uban yarinyarka idan uwar ba ta biyayya to gaskiya ka tsara gaba in ba sa'a ka ci ba wallahi kai ma wannan yarinya ba lalle ta bi ka ba ba ka iyaye ku zama masu hali mai kyau don 'ya'yanku su koyi da kyawawan halinku in sun shiga gidan mijinsu akwai rashin dacewa da mijin irin wanda ake musu auren da ba ta dace da mijin ba ta rena shi watakila ta fi shi ilimi ko tana ganin wani mummuna ne ita kuma kyakkyawa tana ganin iyayenta masu hali ne shi kuma yan talagawa ne ko tana ganin tana da diploma shi kuma sakandare ne da shi ko tana ganin ta da ce ƙwar'ani shi ko ta da baki ma bai yi ba ko tana ganin gidansu akwai abinci da wadata shi kuma gidansa sai dai a hankali duk waɗannan abubuwan dalilai ne da yake sa mace ta rena namiji shi sa aka ce in an zo aure ana son a samu kafa'a conformity dacewa lalle namijin da zai auri mace to ya zama sun dace ba wai dacewa a tsawo ko a kiba ba a'a yanayi na rayuwa wani malami yana bayani yana cewa ai duk mutumin da ya kuskura ya bari ya auri mace ta fi shi da waɗannan abubuwan to ya shirya karɓar wulaninsu in ka bari ka auri macen da ta fi ka ilimi to da yawa abinda za ka yi ce su ce da Allah jahili ke kai ka bi ka tun da ta fi ka ilimi ko ma ka aure ta ta fi ka ilimi yi ƙoƙari ka ƙara karatu daga kafita duk mace da ta ga ta fi mutum kudi sai abin da Allah ya yi zai iya ba ta umarni ya ce ki bari ta ce yau me za ka bani umarni kai kake ce bane ka san kudin makarantar yara ka san kudin kaza ka san kudin kaza in mace ta fara maka lissafin abubuwan da ita take ɗaukar nauyi a gidanka kai ba ka iyawa to ko fulawa ce ta fi ka laushi a hannunta wallahi da ka karka yadda ka auri matar da ta bi ka kuɗi sai dai in ka yadda za ku buga a haka haka wacce ta fi ka matsayi tana jin ita mai matsayi ce wataƙila sarauniya ce kai kuma talaka ne a gidansu ma ran ke daɗe ake cewa yanzu kai ka je ka ɗauko wanda ake ce mata ranka ya dade kai kuma talaka ita ba gaishe ta ake zuwa ake kai kuma yanzu kana jiran ta zo ta gaishe ka kuma ta yi maka da'a a shimfiɗa sai ranar da ta ga dama shi ma sai ta tuno Allah ta taro annabi wataƙila ta yi maka da'a galibin mata suna ɗauke da girman kai in sun samu ɗaukaka da ci gaba da mulki da sarauta na buɗar hankali idan sun samu matsayi da aka kai ƙoƙari ka samu matar duk ka fita da waɗannan wasu ka ce kyau ma haka yadda ta bi wani kuma wasu kuma su ce kai ai yawanci mata sun fi maza kyau sau dai kan kai dai ka aure ta ka dage da wanka da gyara kai ma don haka mata sukan fantare wa maza in ba su dace da su ba ina yin wannan bayanin saboda ke hajiya karki aurar da karki ga wanda bai dace da ita ba bata dace da shi ba haka in ta mutu ta fi ka a shekaru haka malamin ya faɗa in ta fi ta a shekaru tun dai ba mai tsoron Allah bane ba to ba mamaki kaga tana daka maka tsawa ya kamata namiji in zai auri mace duk da annabi ya auri na na Khadija ana faɗa amma shekarar ta 25 25 shi ma shine zance mafi inganci ya kamata ka auri matar da ka girme ta da 'yan shekaru ko shekarun da wata mata tana mata nasiya tana gaya mu wani yana neman ta aure yau me duka duka ma wallahi in ya girme ni shekara ɗaya girme ni na ce tun yanzu abin da ita gidan da shekara ɗaya girme ta ya kamata mace ya zama ka fita ka girme ta ko ba komai ta san ka fita a shekaru kuma ke ma wanda za ki aura ya kamata ya zama ya dan girme duk da cewa ana iya samun karamin yaro ya neme kike mai shekaru za ki aurensa in kina da ladabi da biyayya za ki iya masa biyayya ba za ki ajiye ganin shekarun naki ki masa da'a an ga waɗannan abubuwan dukansu muna manta da su shi yasa muke shan wahalan aure sau da yawa sannan kuma duk mutumin da ya auri matar da tana aiki tana yin albashi shi baya yana kwanci a gida kullum sai dai ta je ta yau aiki ta dawo ta ciyar da su shi ma ya jira wulaƙanci ai malam ko baka komai kawai kai wanka da safe ce hada mu ruwan wanka ina za ka da ki ka ce ran ka ce ran ta me kake me kake ka ce ina ruwanki ko zuwa za ka yi ka zauna a kofar gidan wani aboki ko wani guri ka tafi dai ta gade kana fita kuma ka san buge-bugen da za ka yi ka rika kawo wani abu amma in dai mace ta waye gari kullum ita za ta bayar kullum ita za ta bayar kai kana kwance ta bayar kana kwance ta rantse da Allah wata ran sai ta daka maka tsawa in ba ta kwashe ka da mari ba ma wata rana kun ga shi annabi yayi gaskiya da yace wannan mata kar ta katta auri muawiya shi ce fa muawiya fa inna su'ulukul la mala lahu wa zan aura manzon Allah sai sai annabi yace ki auri usama haka wannan ma ku dauke shi yana daga cikin kalubale na auratayya a yau duk wanda yake so yayi aure ya nema mai qur'ani yace wal yastafi alladhina sa fi labina وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قرآن يشي وطن باس دهالي وند باشي دقيقون أولي وان دباشي دسلاكي باشي دجدن زمان باشي دسناء باشي دهالي حوكا لو يمشي يا أوليتي كامل sai in Allah ya wadatar da shi daga halalarsa. a shi kenan ba in ba ka da hali karka ka yi rikicin aure hajja kakki bari ɗanki ya sai ya rikito aure ba shi da sana'a za ki kunyata za ku wahala hajjiya karki bari yarki ta je ta aure saurayin da baya ya baya ya baya komai za samu matsala Allah ka shaida Qur'ani ma ce waye ku hakura hatta yughniyahum Allah min fadli sai Allah ya wadatar da ku daga falalansa a can cikin ayoyin da Allah ranma ya gaya mana nan a nuna muku amfanin lalle namiji ya kamata ya zama yana da wani abu da yake juyawa saboda ya rike mace yace wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku ba su daga dukiyar da Allah ya ba ku kaji min malin lahi dole ne namiji ya je nema daga jikin dukiyar Allah ita min fadlin lahi min malin lahi kun ga ashe aure sai aka yi magana arziki dukiya tana buƙatar kuɗin kitso tana buƙatar kuɗin asibiti tana buƙatar kuɗin gyaran jiki tana buƙatar kuɗin hijabi tana buƙatar kuɗin gadonta ya lalace katifarta ta yi bashi za ta yanka musu ɗan kaji su ɗanci za ta je unguwa babanta ba lafiya za ta je ta gaishe shi za ta yi mai lemo da ayaba an aure da ƙanwata dole ta ba da 'yar gudunmowa dole ne mace sai tana da wani abu wa atuhum min malillahi allazi atakum muna magana akan fandarewar mace mace tana iya fandarewa mijinta idan ta fahimci talaka ne baya iya daukar nauyinta sai a zo a yi ta kafa mana doka a gida a yi ta fada a yi ta dukan yara ba ci ba sha ba daukar nauyi ba biyan kudin makaranta babu babu sai tsiya sai wahala sai kaza kin san me baya iya daukar nauyin gidan shi namiji cikakke shi ne wanda in an ce kudin sabulu sai ce gashi kudin omo gashi kudin kitso gashi kayan miya gashi magi gashi taliya gashi gero gashi shinkafa gashi katifan yara gashi uniform din yara gashi school fees gashi zan je kitso gashi zan je asibiti gashi zan je gidanmu gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi ba irin wannan kuke so ba kaji ma nan dariya suke suna kabbar saboda damar ita mace so take a ce gashi gashi gashi ai muna ganewa ai mun sani jin namiji mai bayarwa ya fi samun ladabi da biyayya a gida sai dai shaidanu kaɗan daga cikin wanda mutum zai bayar ya bayar amma wallahi ba za a bi shi ba makwata kisa ko makwaso hajiya eh masu neman taimakon nan ke hajiya kinga gama mun ita ai tana karban kudi ba na mata ji malam ba ai kudi take karba sabota malai na magana kalle ni nan ai ba za ta ganna ba kudi take karba ko ki daina surutu ko ku daina neman taimakon nan in ba ka ba zan tashi yanzu yanzu wata rana na dawo gida sai na ga ana mun wata gaisuwa ta musamman ranka ya daɗe na ce yau kuma a gida na ranka ya daɗe Allah bai dariya aka buɗe mun su kwanuka na ga abubuwa nake ya aka yi ne a ah, to ake ma ka sani ba ka yi gyaran hanya ba ka yi wal baya na ba da wasu yan kuɗi ne masu kauri haka kawai ba a tsammani na tura kawai a kawon nace ga wannan kuɗin mai wannan nace na ke ne fi sabi lillahi da mace ah, ah, Allah ma albarka nace dama ina da albarka sai dai ki ce Allah kara ma albarka tunda na baki kuɗi kam ya kai albarka wato sai da na samu lokaci mai tsawo na samu canji a gidana ana kula da ita sai na ce to ashe haka sirrin yake duk wanda yake son matarsa ta masa da'a dariya ya ga ya ga ya ga murna ana lalla mai ranka ya dade yayi ne ya cire ba da Allah iyaye na ba ta haka ne ko ba ka bane to daga nan na gane in na dan samu dama su ma za su samu dama amma namiji ya zama cinci, cinci marawaci ya rike baya bayarwa Allah ya ce wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku ba mu daga dukiyar Allah da tabaraka ta'ala ya baku in mutum ya samu dama ya kyauta wa iyalinsa Da mata da sai mata zannuwa wallahi ba kala ɗaya ba wallahi ba asara cikin taimakawa iyali wallahi babu asara ka ɗebe ta wata ranka buga hankalin ta fura zo mu tafi ina za mu tafi kire yi wanka kawai ki sa hijabin ki zo mu fita ka kai ta wani babban shago kawai ka kai ta wurin ƙasan kofi ka ce kowace gina ma a nan zafi amma daga iya nan zuwa can banda daga nan zuwa can <laughs> ko ba ka bane ba kala nawa zan zaɓa zaɓi kala uku ka je da ita wurin takalma Zafi. sai ka tsaya daga wajen masu tsada-tsadan sai ka tsaya ka ce daga nan i haka zaɓi in kuma da kuɗin ka tsaya mata mai tsadan ma in an gama sayayya a je wurin an dawaya kayan mata da suke sawa ƙananan kaya ka ce zaɓi ka zaɓa ka je wajen hijabai ka ce zaɓi ku samu na zuwa islamiyya da fita unguwa ka zaɓa in an gama ka tsallako da ita ɓangaren alawa da biskit ka ce ba alawa iya ƙarfin ki bi biskit iya ƙarfin ki amma ki san da ajiyar mijin in an gama ka kai ta wajen ice cream inda ake ƙaton frizi frizi frizi na irin ice cream ɗin nan masu bala'in sanyi kuna so a ba kuna so ice cream ba ai mata da ice cream ba a raba irin wanda ake sa da cokali din nan tana cewa tana kunnan da yana gadawa in ka gama duka duka shafanan da kai mata wata ila wala bai wuce dubu ɗari ɗari da wani abu ba akwai asara don kawo kashe wa matarka dubu ɗari da wani abu kuma wannan sau nawa ne a shekara wata ila ma baka taɓa yi ba idan aka gama an zo dab gida sai ka zagaya ka bi ta wata tukuba an san tukuba ko wata tukuba tsire da kaji sai ka faka motarka sai ka sauke mata gilas a jirgin gansu kin gansu zuwa a ko sai ka ce mata ke zaɓi bankararren nan guda uku ne. ki ci biyu ki karya kashinsu ki bar wa ƴaƴanki da safe gobe guda ɗaya in za su samu makaranta ki ce gashi nan ku ci daga cikin albarkacin da ubanku ya kawo kun ga wannan labarin kun ji alaran mashi ake mm, mm, mm, in ji mai jan aya to duk wanda yake wannan a gidansa wallahi bayan da za a yi zai ba da umarni ba bai ba kuma wallahi idan ka zo ku tafi ta raka ka haƙƙofar gida kana buga waya za ka ji tana yallaɓai me za a yi yallaɓai to ya za a yi kana zuwa za kafin ka iso ma tana zaune tana jiran ka ta yi wanka ta gyara jiki tana jira saboda kana hidima kana da kulawa Allah sa maza sun ji wannan wa'azin awa man yansha'u fil hilyati wa wa fil khisami ghayru mubin awa man yansha'u Allah sa ai ga garwa da kake karanta mu sai suke ba daidai bane awa man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin wannan ma ya kawo mana wata aya ce da take nuna ai babu wanda yake da kwalliya yake son kwalliya ya fi dacewa da kwalliya irin mace. Ya daman mace mai yar kwalliya ce ba yadda mace za a yi ta rayu ba hoda ba kwalliya ba gazal ba humra ba turaren kaza ba kaza ba kaza ka gama kashe mace dole ne mace a rayuwarta dole ne in ji za ta yi shirya ta yi ado ta kwalliya sai ka ganta da dan kunne da dan gazal jambaki hoda zobe sarƙa ta wuya ta kaza haka mata suke to shi yasa muka ce duk wanda zai je yi aure ya shirya hijama muna so ne mu canja rayuwa da ake yi a gidajen aure rayuwar wahala rayuwar matsi rayuwar takura mijinki yana da kaya ya fi kana hamsin ke kuma baki da atamfa guda bakwai lafiyayya wallahi ba daidai ba ne mijinki zai je kasuwa kullum zai ci abincin rana sai an kawo masa cinyar kaza haka a kan shinkafarsa a haka ake kwantar masa da ita ya ce mai madara da yogurt kawo mun roba guda ya ci ya sha mai kyau yana bulbul ke kuma kina kasusuwa ya gari oh, wannan ba rayuwar daidai ba ne Ta kalmanta sun kudari ko kuma kullum kina ta fama da baya biyu baya uku da su kike ma dai za zaki je islamiyya zaki je makaranta zaki je qira'a ku kyautata wa matan ku annabi ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda ya fi alheri a cikin ku shine wanda fi kyautata wa iyalinsa ni ne na fi ku alheri ga iyalinsa duk wanda baya son matarsa ta fandare masa Bai kyautata mata da wannan magana ne akan kalubale da matsaloli akwai taurin kai da ɓangarewar yamace to me magani kyautatawa ko rago ne mai faɗa a gidanka rago mafaɗacin rago sun ka ba shi harawa ka sha mamaki wallahi sai ya maka da'a sai dai in ragon shekani ne in ka ga ya fi ƙarfinka ka yanka shi abu na gaba dangane da wato matsaloli da ake yake damun mazaje a gidaje kishi na mata alghairatu shadida wannan gaskiya kalubale ne su ma ga maza ku hakuri duk wani namiji yana da kalubalen damuwa a gidansa cewa matarsa tana da kishi ko matansa suna kishi suna bada ga kunan a gabana ji tsoron Allah ya ku iyaye na mata ku ji tausayin mazan ku. ya ku iyaye na mata kun zai yanzu na gama cewa a kyautata muku to ko kuma ku daina bakin kishi ku daina muhun kishi ku daina kishin kawo wuka ku daina kishin ba zan mata magana ba har abada ku daina kishin ba ruwa na da kai tun da ka kara aure ku daina yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mata goma sha uku ko sha biyu ko sha ɗaya ko tara ya zauna da guda tara rugus a gida guda kowa da ɓangarenta Nan, ban isa ba in ce muku ba a yi kishi a gidan annabi ba amma kuma da aka yi kishin annabi ya magance ban isa ba ni in ce mace ba za ta yi kishi ba dole ne mace za ta yi kishi amma kishin ya zama na mutunci kishin ya zama na ilimi kishin ya zama na neman haƙƙi kawai ba kishin kisan kai ba ba kishin zubar da jini ba ba kishin ƙaunace wa miji a shimfiɗa ba ba kishin ƙin yi wa kishiya magana ba na aisha ta ce ni ana mura'atun gayo ni mace ce mai kishi kuma tabbas duk matan annabi da ya kai Aisha ke shi kuma ita ce karama mai karamin shekaru na'am nana Aisha ta yi kishi ke ma dole za ki kishi amma na nana Aisha kishinta na zuba wa ɗan kishiya shinkafa bera ne na na aisha kishinta na burka wa miji wuta ne ta kone shi a'a kishinta kishi ne na san miji wata rana mazan Allah sallallahu Alaihi sallama yana ɗakinta da daddare yana kwance kawai cikin dare sai ta ga ya tashi ya fita sai kishi sai kamata sai ta ce kadda ɗakin kishiya ta zai ji kaddai ɗakin wata matar zai ji kaddai kaddai kaddai sai ta daina baccin sai ta tashi ta miƙe ta ce bari in bi shi in gani daman ko mata ƴan sa ido ne cctv kyamara ce na murla mujiya uwar ido kenan ai duk wanda yake da matarsa ya sani wallahi ta gama saninsa zuwa wata mata ta bugon waya da safe tana cewa wani ina kullum yana sa ainihin wato menene malam ne sunan lambobin nan da ake sa ake rufe waya security court security pin ko security court yake wallahi malam duk canja security pin din da zai in dai ba tamfirin zai yi ba wallahi ka bani awa 24 wallahi sai na gano sai dai inda zai zauna gidan nan ba kusan ya take yi sai ya zo ya manta suna hira sai ta zo nan ka faɗarsa. suna masa wasa haka kanta haka kanta a nan ɗin shi shi kuma zai manta kawai igiya ke nan bai sani ba zai da koya yana yawan eh, wallahi kaza kaza sai da daddana ya daddana a sheta ta kwafe kun kware fa wajen satar lambobin buɗe wayan mazajen ku wani ya ce mama shi nake yi in canza kwas ɗin nan mata amma wallahi mata ta sai ta buɗe wayata aka ce ya yi kike gano sai ce ha ah, in ya kwanta da daddare ma'abucin cacin ne sai ya kwanta haka da wayarsa a haka ni kuma ina bayansa sai na yi kamar ina bacci har da mun shari ta ce yana ɗaga wayar zanga haske sai in ɗago haka Tas-das-das yana dannawa tuntunin na ɗauke mata mata mata mata mata ya rabbi ya Allah Allah ka sa mafi ƙarfin waɗannan mutane ko kuma muna addu'a Allah ɗora ku a kansu duk wanda ya saka ci ba yana aisha ce sai na bishi sai na ga ina zai je kawai sai na ga ashe makabartar baƙi ƙaya ta tafi can makabartar baƙi a. sai ya dawo annabi yana dawowa sai ya ga alamar duhun mutum haka a gabansa bai dai gane waye ba sai ga ana sauri ana sauri daga baya gani a ce masu su ce aisha kishi ne ya sa ta taso ta bi shi daga wani na ya je sai da ta dawo sai masa ta shiga shimfiɗarta sai ta kwanta kamar bacci take tana zuwa sai ya ɗauki hannunsa sai ya dora akan kirjin na haka yanzu sa mutum ya yi gudu ko ya yi sauri ko ya wani za ki yi kirjin na ta ta ta ta sai ce ina aka je aisha <laughs> Allahu akbar amma kin kin tambaya a hadisin mai annabi ya mata wallahi mata komai ba dariya yi so kai ma namiji in mata ka kai wani kishin kawai kai dariya ka ce Allah bar mai ke a wuce wurin shi kenan wallahi tallahi sai da haka durkusa wada ba gajiyawa bane haka isa ka hana mata ka kishi ba kuma ko san malamin ce wallahi wallahi sai ta yi yau matan malaman ma wani lokacin ba sun fi kowa azaba ba su azabtar da mazajensu arama ko ba kama ne ba a wasu arama ce wallahi da za a yaka ne ga wannan kishi wata rana manzan Allah yana gidan nana Aisha nana Zainab bintu Jashin masoyiyar annabi matar annabi suna ƙaunar annabi kawai ta daho abinci ta aiko gidan manzan Allah kuma yana girkin na na Aisha ta turo ya dafo abinci sai ya kawo ɗakin na na Aisha yake ga sako Aisha ta tashi tara ta ce daga ina ya ce daga gidan na na Zainab me abinci ne ina za ka yi shi annabi shi a kawo ta sa hannu ta buge fana abincin kishi kishi kishi kishi Ah, ya faɗi ya fashi abincin ya zuwa kun san me annabi ya yi kawai sai dariya ha ya dariya ishe gharat ummukum gharat ummukum ne na aisha ta yi kishi kishi ya kama ta annabi ya hukunci ce qasqatun bi qasqatin wa sarilin bi sarilin kwanan da kika fasa sai kin biya abincin da kika zubar sai kin biya kuma yana dariya ya hukuncin yanzu in ke ce ke da ki ji ha ha ha ha ya zubar da ke kawai ya tashi ya tafi kuma wallahi sai ya yi sati biyu ba ya kula kiki sai mai tef kina masa gaisuwa da ke amsa saboda kin fata wa matarsa rai haka suke yi maza mai mata biyu mai mata uku in kika fata wa matarsa ke kan ai kamar ba matarsa ne in kika fata wa matarsa rai zai ci mutuncin mutuncinki zai yaga ki zai wulakanta ki zai tuzarta ki ki bi a hankali in mijinki yana da mata biyu ki daina shiga harkarsa da shi da matarsa kula ki nemi hakkinki amma alakarsa da shi da waccan. in kika yi wasa wallahi za a kunyata ki akwai wanda ya ce wa matarsa aikin banza ta fi ki komai to wannan abin miji ya gaya miki kishiyar ke ce ta fi ki da komai ai wannan mutuwa ce kawai tafi wannan bakin ciki kafinki da komai zaman haƙuri nake da ke inda ba don larura da yaya ba ne zai zaune da ke shi kenan kin zama ƙwallon mangoro ƙwallon mangoro idan aka sha aka sha aka ɗorni shi ya ake yi wullar da shi ake yi da aka yanzu zaman ya'yanki kike yi to ki daina zuwa kina rikito rikici mijinki yana da matarsa ki bashi su je can yayi ne lokaci ne zai iya gama amma wallahi idan kika zo kina latsa shi zai yanka miki bakar magana da har ki mutu ba za ki manta ba wallahi Allah ya sa abiya kwana abiya abincin kenan akwai kishi a gidan annabi amma in an yana ladabtar. to amma kishin su ya bambanta da naku ga irin kishin matan yau kishin gaba wata an yi mata kishiya yarinya ta ce wallahi wallahi wallahi ba an auro ki ba wallahi sha zauna a gidan mu gani ke kin daina jin daɗi a gida? yarinyar nan sai da ta fashi shekara guda budurwar da aka auro mai gidan ya kawo wallahi ba ta isa ta zo tsakiyar gida ba ta yi wanke wanke ba ta isa ba a gaban ɗakin da take wanke wanke tana zuwa tsakar gida uwar gidan za ta ce ta shi ki fita ba gidan ubanki ba ne gidan 'ya'yana ne kai yarinyar nan budurwa akwai hakuri haka za ta tashi tattara in ta zo ce ta kuka ta gaya mai gidan sai ce ki hakuri ba ta iya fitowa tsakar gida ta hadu da babbar mace wannan kuma shine ɗaya daga cikin illolin a ɗauki yarinya karama 'yar shekara sha shida sha bakwai a je a kai ta gidan kishiya kishiyar da take da shekara sittin shekara arba'in shekara hamsin ta gama karance makircin mata wallahi ba za ta bar na nan shakata ba sai dai in gida za a raba musu in ko za a hada su gida ya to sai dai in mai gidan tsayayyen mai gida ne zai iya taka waccan matan idan ta shiga hakkin ɗaya, to wannan za a iya bari a hada su amma in ba haka ba karki kuskure ki bar karki ta je ta faɗa gidan da za a hana ta fitowa tsakar gida ta shakata to kin ga irin wannan kishin bara mu yarda da shi ba ba ma son sa akwai kishiyar da ta ce mijinta ne aure zai tai tai tai ita ta ce fa maganar fa ƙara aure babu in san kuna da wannan mulkin alhali ba ku da hakki ko a wajen Allah ko a addini ko a shari'a wai kin isa kice mijinki ki zai ƙara aure ba a'a kin kina tsoron zalunci ki yi kokari ki dawo da shi hayyacin sa ya gane ya miki adalci ya miki alƙawari zai miki adalci amma aure sunna ce ta annabi alqur'ani ne ce fanki hu فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا إذا ما جاء حقر أجوانا آيات dan na san ba ku san ku ji fassarar ta Qur'ani ne ce ku aura ya ku taron maza albishirinku. Abinda abin da ya muku daɗi abin kuke so abinda da kuka yi ra'ayi shine ma qaba lakum min nisa'i na mata mata mata mata in ka zo aura masna ka auri biyu abba namiji ya zo fara aure ya auro ɗan mata budare guda biyu halal malal in kin isa ki yi magana shiru ka tsara ta uku wanda ya ga dama yake da iko yake da hali ya auri mata ta uku hajiya mai kishi ba kya son kishiya ni wallahi ni kaɗai zan zauna ni ba da ni ba to ƙur'ani ya ce wasu laza ke kan ce za ki zauna zaman kabari ne ai zaman kabari ne mutum yake zama shi shi gane wanda ya zo duniya ya yi sai ce shi gane zai zauna ƙwani ce wa ba. kana so ka ƙara ta hudu wallahi jin namiji ya kamata ya sani yana da yanci yana da yanci yana da yanci yana da yanci kodo amma qur'ani ya adalci ya ce duk wanda ya san da zai iya adalci tsakanin matan da zai aura ba to ya rike daya kuma na san za ku yarda da ni in na ce muku yawan yawan maza ba su da adalci ko haka ne ko baka bane yawancin su ba su da adalci ko kawai mu ba su mata ba su rike mata ɗaya kawai ko to duk namijin da bai da adalci baya gyara wa baya kulawa ya san bai zai iya adalci ba ya je ya haƙura da mace guda ɗaya kamar fasto ne eh, a ai ne haka kuke so kun ga ya ce a aure da yawa amma ba za a yi adalci ba a yi ne a yi ɗaya kin ga balance kenan to da yawan mata yau abinda da yake damun su zazzafan kishi kada miji ya tsara aure wata malam saboda kishin bari ta yi mijin yana kwance da daddare ta samu sabuwar reza kurin ta murkushe ta sa hannu ta yanke mai gaba washe gari sai dai jana'iza ta kashe shi ta wanda na yi asara da ni da amaryar gaba daya ta kashe shi akwai mutumin da aure kawai zai kara ɗakin gidansa aka ga yana gyara wani ɗaki yana fenti yana gyara ya gama gyara ya saka kwado ya rufe wai me za a yi da wannan ɗakin ya ce kamar yayi da gidana ba zan yi gyara ba da dai bayani Duk ce ya za a zo a sani a gaba kotu nake aure za ka kara ko ya yace insha Allah ce to shi kenan. wala yana kwance yana barcin safe kawai sai ya ga galan ɗin fetur a hannunta ta ce bari in bunke ka da wuta in ƙone ka ƙwarbus in huta da wannan bakin cikin da za ka samun gidan nan hakan kuma sai ta danna mai fetur ta watsa a kofi kawai ta bi da ashana sai barban sai kama sai kafa sai wayo Allah ta ta kone aka ce ka zauna dai ta kashe ka wallahi haka ta bunka masa wuta da kiri ya samu ya kubuta ya ta jinya me yasa saboda zai mata kishiya kishi ba ma san irin wannan kishi ya saba wa addini akwai matar da aka ce mata ai an ji labarin mijinta yana neman aure tana jin labarin yana neman aure kawai ta je kofar ɗakinta ta ɗauki kulmar fiya-fiya kawai ta bunta ta kwamfada sai murɗa ciki sai ihu sai birgima sai asibiti da ƙyar da taimakon Allah aka kwato ranta aka yi ta mata allurai maganin poison aka yi ta mata bambana maza me ya kai ki ai kishi ya ce zai mu irin wannan kishin bala'i ne ya ko 'yan mata iyaye akwai wanda da mijin ce zai mata kishiya kawai sai ta tunkari rijiya rijiya ba da gudu za ta tsunduma za ta je ta yi liƙaya ta fito ne yana jin kin kashe kanki kin kashe kanki a banza kuma sai ya tsara auren irin wannan kishin ba da amfani da ta zazzafan kishi yana illata maza yana damun maza mace ta daina kula ta kawai saboda ka tsara aure ko kana tare da matarka ko ta ga kun je unguwa da matarka ko ka zo labari ka ce abincin matarka yana da daɗi kawai sai ke fushi ta daina kula ka wai jin me za a mata maganar kishiya akwai ba matar da famijin ta bai isa ya kawo maganar waccan matan ba wallahi akwai matar da saboda kishi bai isa ya kira uwar gidansa a waya yana ɗakin amarya ba bai isa yana ɗakin uwar gida ya kira amarya ba akwai matar da saboda kishi bai isa je ya ɗauko hularsa a ɗakin amaryarsa ba bai isa ya ɗauko rigarsa a ɗakin amaryarsa ba akwai matar da idan mijinta ya dawo daga ɗakin kishiya yana zuwa za ta ce shiga kai wanka tukunna je ka watsa ruwa ka cire kayan da ka taho da su ka canza kaya wai ita ba za ta yarda ba ya taho da kayan da waccar matar ta fesa mai turare ya yi wanka da sabulunta ya fesa turarenta ba za a zo mata da shi ba za ka in yanzu kawai alkawari ne yana zuwa za a ce wuce toilet sai ya je watsa ruwa shi kuma dan uwa ne mai ladabi da biyayya ka je kai ta watsa ruwa ga uban sanyi dan haka shi ta za ta bashi kayan da zai sa kwana biyu wannan wulakanci ne wannan cin mutunci ne wannan ya ku iyaye na mata ba daidai ba ne akwai wanda in ya zo shi da ya zo bai ci abinci ba sai a kama masa habaici eh ai da mun mukan ba za a ci abinci a gidanmu ba ni ai gidana ba gida bane ba ai ai a koshi ka zo ai matar ka ta ciyar da kai ka koshi ai ita ce mata aure ni kan tunda ba za ka tunawa ba ai shikenan ni dai abin da ake mu a gidan nan wallahi ba zan kare yadda ba kuma abin da ake mu wallahi sai an ga abin da zai fara gidan nan ai ni ma alhamdulillah Allah ya daga min ƴaƴana za su kuma za su kwata mun haƙi a a a a za ta zuga ƴaƴanta su je su yi rashin mutunci wa kishiyarta irin wannan kishin baya da kyau ana gaya wa miji bakar magana wataƙila gidan abokinsa ya je ci abinci don me za zo a hauki da fada a cewa ya je gidan kishi ya ci abinci kuma haramun ne mutum ya je gidan ɗaya matarsa sai mai abinci ya ci haram ne ba yanzu na gaya muku ba zainab tana kawo annaba abinci gidan aisha wata mata tana ta fada ni wallahi kullum sai ya tabo min daga jeren wandonsa, daga can gidan ya sako shi zai zo sai ya kwabe min shi ni zan wanke to tsirara zai tabo haba da Allah shingiletinsa ya sako daga can kaza kaza kaza sauransu ai hadiya gwanda ki yi haƙuri ki yi tawakkali ki gode wa Allah ki tambayi yar uwarki kawarki abokiyarki yar garinku tana da kishiya su su uku ne a gidan mijinta Daki ɗaya suke shiyarin ɗakin mijinta a kan gado ɗaya suke sunnar annabi a filan da wance ta kwanta da mijinki wannan filan za ki zo ki ɗora kanki a zanin gadon da ta kwanta da wancan da mijin da shi za ki zo ki kwanta bandakin da ta yi wanka shi za ki zo ki yi wanka kujerar da ta zauna shi za ki zauna ba akwai matan da ke siyarin ba mijin dakin sa ne kuma kawai zuwa ake yi wacce da zo ta gama ta bi wata mata ce saboda wulakanci ma ni da na zo ranar girkin nama ɗan kwalin ta ma na samu akan gado ta tafi ta manta ɗan kwali rayuwa ta yi daɗi kenan haka ta wulakancin mata haka ta rike ɗan kwalin ta yaka sai haka ga ɗan kwalin matarka ta jefar mata a can amma kar ki manta wannan matar tana zaman haƙuri kefa yanzu gidanku daban toilet ɗinku daban kicin ɗinku daban tsakar gidanku daban ƙofar gidanku daban amma kina bala'in kishi kina faɗa saboda kina da butulci saboda baki da godiyar Allah ba ma san irin wannan kishi ba abu ne mai kyau ba to ya za a magance kishi maza ku magance kishin iyalinku da rarashi. dole mace ce da rarashi. ga dalilai kamar haka wata rana a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam safiya binti huyay ibn afsar matar annabi ne da ya ribato ta daga khaibar lokacin da aka je yakin khaibar yarinya ce kyakkyawa mai ƙaramin shekaru mai kyan halitta kuma iyayenta manya don babanta shugaba ne a khaibar wallahi malama saboda kishi irin na mata wata rana kawai wata daga cikin matan annabi sai ta ce wa safiya ta gafara da Allah har gidan yahudawa kawai to ita safiya babanta ba yahudai ne shugaban yahudawa ne a khaibar kuma yarinya ce karama annabi ya karɓo ta ya yanta ta ya sa ta a cikin matarsa kawai zan ce ɓaci ta kama kuka ba ta tsaya ko ina ba sai wurin mijinta shi na na muhammadu daman duk inda mace ta gama koke-kokenta daga ƙarshe ne gwiwar mijinta za ta je ta ɗora kanta haka ana jiran mai zai mata hukunci iyakacin yadda kuke kenan za ka gama ce shirgejiya kaya guda ƙatuwa babba nan ya ɓace ya ɓace ya ɓace ga ta zo ta jingina a cikin mijinta tana neman ya rarrashe ta dole ne ya kuma za mace fi da rarrashe ta tafi wajen mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya safiya me yasa me yake kina kuka tace ya rasulullahi ga matanka suna aibantani. da iyaye na cewa ni yar yahudawa ce annabi bai ce kai su ga abin da zaki ki haƙuri al'amura ne na kuɗin na mata ki koma ki je ki ce musu gaba ɗayanku wacce ce take babanta annabi Babanta annabi ɗan uwanta annabi a duk gidan nan ce kina kalubalen su wacce ce take da asalin annabta ki ji za su baki ansa ta je ta tara su ta gaya musu kawai sai kowa ta yi shiru sai ta dawo ya ce kin rama ce ta rama Ka ga rashin ce ita ashe asalinta tushenta da aka bi ita safiya binta wuyan ibn aqtab tushenta asalinta da aka bi babanta kakanta waye danta annabi Musa ne da Haruna daga tsakanin annabi Musa da Haruna ta fito Allahu akbar ku duba baiwa Allah dan rashin shi laka in mace kishi ya dame ta sai a rarrashe ta nana Aisha ta yi an mata kishi abubuwa sun faru a gidanta mahaifiyarta ummu roman ake ki yi haƙuri babu wata mace mai matsayi irin ki mai karancin shekaru irinki mai samun karbuwa a wajen mijinta irinki kyakkyawar ya irinki a ce dole sai ta gamu da matsaloli na kishiyoyi kuma haka abin yake yau idan mace ta zama tana da matsayi tana da daraja tana da kima tana da kaza tana da kaza in ta zo gidan kishiyoyi dole sai an mata kishi Ke din waye da ba za a yi kishi ba lokacin da hadisul ifki ya faru ita mahaifiyar na na Aisha kawai ta nuna wa dana Aisha ki haƙuri harka ce ta kishiyoyi amma dai daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo ya rarrashe ta bayan Allah ya saukar da ayoyi an wanke ta daga damuwar da ta dame ta Ummu Salama matan Abu Salama bazawar annabi ya aure ta lokacin da manzon Allah ya zo zai aure ta ya aika mata yace zai aure ta ku ji dan Allah hali irin na mata sai ta ce aje a cewa annabi a'a a'a me yasa ya ummu salama ta ce ku gaya masa ana mura'atun gayo ni mace ce mai kishi kuma yana da mata da yawa ana mura'atun masbiya ni mace ce mai ya da yawa wa zai ɗauki nauyinsu ana mara'atun musinna ni mace ce mai tarin shekaru don haka ba zai yi na aure muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam haka zo a gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce je a gaya mata kishin da take da shi za a yi mata addu'a Allah ya yi mata kaga ashe ya kamata miji ya rinka yi wa matarsa kishi Allah ya raba ta da zafin kishi amma matsalan mazan yanzu ba sa yi sai zagi sai duka sai cin mutunci na sake ki dan abu kazanki na sake ki ni baki sa ba ki raba da matata ni baki sa a to ita ba matarka bace ka daina gaya wa matarka wai kina yi wa matata kaza wannan ba sa so mata ba sa so kana musu wai kana cewa wacce wai matarka matarka ciwo kake kana mata cewa za ka yi ki delewa abokiyar zamanki ki kaza ki delewa ƴar uwarki kaza haka za ka rinka zabga mata wannan kalmomi kana cewa abokiyar zamanki ki abokiyar zaman ki uwarki har kishiya ma ka daina cewa kishiya ki sannan kuma a gaya mata za a ɗauki nauyin ƴaƴanta annabi kenan miji nagari sannan kuma a gaya mata shekarunta annabi bai damu da shekarun ba haka aka zo aka ɗaura auren ita rarrashinta matan annabi kishi ya kama su ina magana ne akan ya ake maganin kishi a gida suka haɗa kai suka ce abin da ake mana a gidan nan ba mu yadda ba ku duba fa matan annabi wannan suka ce ina Fatima ta ce gata zo mu aike ki wajen babanki ana Fatima ta zo suka ce ki je ki gaya wa babanki ya ji tsoron Allah dangane da al'amarin mu da Aisha abin nan ya ishe mu da ake mana a gidan nan me ya faru wai duk ranar da za a kawo masa kyauta duk ranar da za a kawo masa wani abu wai sai a rinka bari ranar girkin aisha sai a rinka kawowa to mu ba mu yadda ba mu ba masu ki gaya babanki malam duk wanda bai fahimci mace ba yace zai yi fada da mace a gidansa wai saboda tana da kishi to zai yi ta aure saki aure saki aure saki aure saki yanzu ku duba wannan drama din ku duba wannan abin a gidan annabi ake aikata wannan matan annabi sun haɗa kai sun ce a gaya mai yaji tsoron Allah matan sa ba wai a tsoron Allah wai akan Aisha kuma abin da ake shi annabi ma bai ma sani ba shi yace sahabbai in za ku kawo kyauta ku zaɓi ranar girkin Aisha ku kawo wallahi ba shi ya faɗa ba amma sa sun kibire sun ce lalle a gaya masa da haka zo aka gaya masa sai ya ce wa Fatima kina so na ta ce eh sai ya nuna aisha ya ce fa'ahibbi halihi to ki so wannan tashi ba wani dogon turanci ba wani akwai matsalar da kawai shiru ma za ta magance ta in wani ya isa ya tunkare shi ashe ana magance kishi a gida da haƙuri ta yi zuciya ta sha fiya-fiya je ka sayo mata magani ka kashe mata dubu ɗari ka samu magani kuma ka dawo a lalace ta ka ce yi haƙuri Allah miki albarka ai na san so na na san kauna ta ya sarki kai wannan shi sa nake son ki wannan kishin da kike yi ba na jin zafi ba na jin daɗi amma ina kauna ki wallahi ki haƙuri zan kyautata miki ki haƙuri ba wata mace da za ta zo gidan nan tafi ki daraja wallahi ba ta isa ba wani ma da ya iya ɗaukan sai ce da ya auri matar da ta zo ya zo gudun uwar gidan ya garanta ya ɓaci sai ce shi fa auren nan ma fa auren kaddara ne haka ya ce wallahi shi ya rasa ma ya aka yi auren nan kaddara shi yana ma da na sani da yawan auren kuma wallahi ba haka ba ne lodi ne kawai sun san dan da kun ya iya loda wa mota kaya jibga mata kaya masu lauyi yake kuma ta tafi a dole to alayi hali mace tana bukatar rarrashi sannan kuma karanta tarihin matan annabi kasancewa a gidan annabi ma an yi kishi akwai mamaki don an yi kishi a gidanka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa khadija khadija khadija akai wa nana khadija kawayenta a basu kaza nana khadija kawayenta a basu kaza sai nana Aisha ta ce da shi wai ya rasulullahi me yasa ka damu kake ta kira khadija khadija khadija matar da ta riga ta halaka ta riga ta mutu ba Allah ya sanya maka wata tafi ta ba sai annabi ya ce a ah, wallahi Allah bai sanya maka wata tafi ta ba sau uku bai hauta da fada ba bai zage ta ba bai hankare ta ba amma kai ka zo wai dan saboda matan ka sun yi fada kishi ya sa sun samu sabani ka zo ka kulla gaba da ita shekara biyu baka kula ta wai ta bata wa amaryar ta ne? ba kamar san me kake yi ba Allah ya kare mu da karewarsa um abin da zan tsaya a kansa shi ne alubale da ke fuskantar ma'aurata na kauracewa juna da kuma zalunta juna a shimfiɗa ya ku mutanen duniya al'ummar musulmi da kuke kallon mu ne ba kusa ba muna shaida muku wallahi yau mata suna kuka mata suna kuka mata suna kuka ana kaurace musu a shimfiɗa da yawa mace za ta ce ma daban ta ko yanzu a mota allah ma yana jina wata ta kira ni tana cewa ita da mijinta yau shekara biyar ya kore ta a ɗakinsa wallahi shekara biyar ya ce ta tattara kayanta ta daina kwana masa a ɗaki ta ce haka nake zaune shekara biyar ba ta ce haka in abin ya daɗe ya matsayi ni ya matsayi ni haka zan bi shi in je ɗakin ina kuka in matsanta mata don ya biya mun bukata kan na je ne zina yanzu wannan daidai ne wata ta ce mijina ya ƙaurace min shekara bakwai wata ta ce mijina ya ƙaurace min shekara ashirin wata mijinta ya ƙara aure sai da shekara guda baya zuwa ɗakin da wata mijinta haka kawai ya sauke mata wuta a ɗakin zai kwana amma ba alaƙar aure wata ta ce yau malam shekara ta kusan talatin da aure ban taɓa sanin daɗin namiji ba ta da miji amma a gani a haka ina kallon cewa ana ganin ina da miji amma ba san azabar da nake sha ba ce wa mata wasu ba lafiya kuma sun isa neman magani namiji ya zo ya mutu a wai ya mutu ba da numfashi ba kasancewarsa namiji mazakutarsa ta mutu saboda tsaba ciye-ciye shan zaki shan maiko neman cin abu mai ɗanɗano cin kayan gwangwani ba a tashi abin da za a ci ya zo ya kashe kansa duk abin da zai ƙara namiji kazar-kazar motsa jiki rage nauyi rage kitse a jiki baya yi zaka ya zama expired product bai da amfani ya yi expire ya ajiye yarinya mai karamin shekaru a gidansa baya biya mata bukata shi wannan ba ke yi ba amma ba zai iya yi ba ya gama mutuwa ne kuma ya ke neman magani ni wallahi lafiya kwakwalwa ni kake da ne stress ne da stress aka ramaka lawa stress shekara uku wani kuma shedanci ne yana da wasu matan ne a waje yana bin yan mata ƙanana yana bin zawarawa yana bin karuwai yana lalata da matan da suke aiki a ofis ɗinsa yana lalata da matan da suke yarinta a da yana lalata da kaza yana kaza ina matarsa ta sunna Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama Yana raye amma sunanta madalciya wallahi baya yin ta wallahi duka wannan tasko ne da yake damun iyaye mata na kaurace musu da ake a shimfiɗa saboda wannan dalilai هن لباس لهم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الله تبارك وتعالى يشي ما matan ku fa وما ne gare ma'ana matar ka rufin asirinka kai ma rufin asirinta matata ita ce suturan nan tawa ni ma ni ne suturarta haka ake so a rayu Allah ya ce ya sani kuna ha'intan kanku alimallahu annakum kuntum takhshanuna anfusakum Allah ya sani kuna ha'intan junanku mace ta ha'inci miji ta cewa miji a shimfiɗa ya neme ta ya kika zo namiji ya cewa mata ta neme shi ya ƙi zo yana cacin da matar wani yana cashin da 'ya'yan wani yana cashin da 'ya'yan abokanansa 'yan mata yana cashin da 'ya'yan makotansa yana neman abokiyar aikinsa yana hira da ita yana bidiyo call da matan mutane alimallah annakum Allah ya sani kuna hayinta kawo kan ke ma kina chatin da maza tsohon saurayin ki ba ki rabu da shi ba samarinki sun yi aure baki rabu da su ba mayya kin kike bin su kuna ha'in ta kawo ku akwai wani wanda ya ce malam abinda matata take min ya ishe mu sai na rabu da ke wallahi ne ba su ya ce malam bidiyo kwal fa take a gidana bidiyo kwal take da samarinta in nan mata mata rai wai kawai ta ce bari ka ga wulakanci kawai sai ta kira saurayinta suwiti haka tana yi tana dariya su yi jiwai saboda su cuta mai baki ciki na ce kai ma cikakken banza ne a yi shi za take mu ta gama rena ka ba ka zuwa ka je ka nemi cin da faskare ka bi shi tukunna su kana mamaki to akwai namijin da shi ma yana yin bidiyo kwal da 'yan matansa a gaban matansa wallahi ta ce yanzu malam akwai wulakancin da ya wuce na yi wanka na yi kwalliya na gyara jikina in kama mai abinci in masa gaza in masa kaza kawai sai ya daga waya yana dariya yana hira yana bidiyo kwan da wata yarinya kuna hain tafiyan kuma aurata wallahi to wannan ku rubuta ku aje yana cikin kalubalen da yake fuskantar ma'aurata a gida ba a riƙe amana Ban yi muku maganar zina ba wallahi maza da yawa suna neman mata wallahi wata ta yi fatawa ta ce na kama shi duk ranar da ya dawo aljihunsa a cike ke da kwallon kwaroron roba na zina roba da ake sawa a gaba in za a yi zina ta ce na kama shi a wayarsa ga shi nan yana rungumar wata a kama shi a wayarsa yana sumbantar wata shi wata ta turo masa a waya tana masa tek tana cewa tun da take bata taba haduwa da namiji da ta fi daɗin sa irin zama. mazinaci mutumin banza mara kirki ba ya yaudar matarsa ya cuce ta kuma wallahi ta gani ya ce irin eh, an yi ɗin in kin isa ke abin da ki ke ɗan banza shi ɗan wofi haka za ta sha kuka ta gama kuma ya neme ta a shimfiɗa kuma ta zo ya ɗebo cuta ya sa mata kuna ha'in ta kawo kawo wani kuma tsoho ne shi ya tsufa ya tara shekaru ba shi da ƙarfi ba shi da wadata ta lafiya sai zai riƙa wuro ƙananan mata kuma ba iya biya musu bukata da za ka yi gaje ka ɗauko ƙaramar yarinya wadda sha'awarta da taka ba iri ɗaya ba ne sai kuma ka tsufa shekaru sun maka yawa za ka iya biya mata bukatar ta ba duka wannan mata fa ba sa kula da shi wata ta samu wanda cijo mai furfura ya kusa aifan ubanta ta gan shi da yake akwai abubuwa a hannun sai ce ke yarinya na girme ki ta ce alhaji ai irin ku ake so saboda yana da kuɗi sa je ya aure ki kuma ba zai iya biya miki bukatar ki ba sai dai ki zauna zaman jiran gado in kuma kika riga shi mutuwa ya gama da ke in kuma ya riga ki mutuwa ina miki murna da yawan ku abin da ya suke kuna yin aure kuna gamuwa da wannan matsalolin ba tare da kuna lissafi ba su maza suna kauracewa mata kuma mata ma suna kauracewa maza akwai namijin da yana bin matarsa kullum sai ta rufe kofa ya zo yana gwangwasawa don Allah ajiya ki buɗe kofa dan me za ka yi dare dan me za ka zo kana bata min lokaci ni ba na jiran namiji wallahi wallahi baka isa ba sirrin da ka zo kai bacci sai dai ka hakura ba ran bude ba haka zai tafi je can birgima karfe uku da rabi ya fita masallacin sallah ladan zai dauka tsoron Allah ne kawo shi ashe bala'i gasa shi aka ya gida ya dawo gidan ne ba daɗi in ya dawo asuba kafin ya dawo ta yi sallah kiran ya rufe kofar sai dai haƙura a kafa mai doka akwai matar da sai an biya ta kuɗi lissafi ake yi sai ya zai kuɗi zai biya ya bata kafin ya alaƙar aure da ita duk a cikin ku akwai mata ku ji tsoron Allah Allah sai ya kama ku akwai wanda time table ke sa mijinta alaƙar auren da zai ta time table ranar kaza ranar kaza ranar kaza free ranar kaza kaza wallahi duk a cikin mata akwai wa ya gaya miki wannan a ina kika samu wannan Allah sai ya kama ki kin cutar da bawan Allah kin shiga hakkinsa kin cuce shi mutum gonarsa a ce da zai shiga ba sai ranar kaza da kaza shi da gonarsa zai shiga ya shuka zai shiga ya je waya zai shiga ya kaza misalukum نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين haka Allah ya faɗa shi matan ku kamar gonakin ku ne namiji yana da dama ya zo gonarsa ta inda ya ga dama ko a tsaye ko a zaune ko a kishin gida ko ta sama ko ta ƙasa ko ta yaya kuma a lokacin da ya ga dama Allah ya ce wa kaddimu li anfusikum ku yi yan wasanni da jan hankali da barkwanci da ɗan ba da dariya mukaddimat kafin kusanci matanku Allah ya ba da dama yaya wata mace za ta zo ta kafa wa mijinta doka ba alaƙar aure sai a sati sau kaza a wata sau kaza wata ma ce a sai a shekara sau kaza wata kuma sharaɗi in kana so sai ka zo da kaza lafiyayya da madara wata kuma duk lokacin da ya bata mata rai to shikenan ta sani ya sani ba ba ba yadda ita a shimfiɗa duka halinku ne wannan bai da kyau wannan duk yana daga cikin kaɗan daga cikin kalubale na ma'aurata da ake fama da shi a gidajen aure muna nan muna gasuwa muna wahala ku mata kuna wahala mu ma maza muna wahala sakon shi ne mu ji tsoron Allah mu gyara mu kyautata mu zauna da junanmu kine muku nasiha kamar yadda Qur'ani yayi wa matan annabi nasiha Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya nisa annabi kamo mana sunan cikin surar azabun nan ka zuba musu su يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم نعم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أبنى مكفر آل الله شباب الأداء الله أكبر الله أكبر